يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم جمعة شابيو قاوة رمضان باين هجر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم لشكرا جمعة لتريق دود أربعين wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara wannan bawan Allah yana tambaya dangane da cewa idan namiji da mata ana namiji da matar shi sun mutu rana ɗaya kuma suna da yara yaran aka raba musu gado to iyayen suna da rabon juna mana uwa da uba ne sun rasu sun bar 'ya'ya amma sun rasu ya ce sun rasu a rana ɗaya sharaɗin idan aka samu magada guda biyu sun mutu a lokaci ɗaya yana da halaye guda biyar hali na farko shine a tabbatar da cewa waɗannan magadan ɗaya ya riga ɗaya mutuwa to wanda ya wanda ba ba ne ya fara mutuwa ba to zai gaji wanda ya riga mutuwa Ko da sakon ɗaya ne ya rayu bayan mutuwar wancan bayan mutuwar wannan da sakon ɗaya sai ya mutu to zai gaje shi wannan rayuwar da ya yi ta wannan sakon ɗin bayan mutuwar wannan to zai zama cikin waɗanda za su gaje shi daga idan sun mutu an tabbatar da cewa ɗaya ya riga ɗaya mutuwa to wanda aka riga shi mutuwa zai gaji wanda ya mutu da farko wannan shine hali na farko hali na biyu kuma a tabbatar da cewa dukansu ɗin a tare suka mutu a lokaci ɗaya suka mutu ba wani wanda ya riga wani mutuwa a cikinsu ko da da sakon ɗaya to wannan shi ma babu wanda zai gaji wani a cikinsu da haka da wancan na farko cewa idan mutum ya rayu ko da na sakon ɗaya ne da kuma wannan wanda idan sun mutu a tare babu gado a tsakaninsu wannan duka malamai sun yi ijma'i akan haka daga an tabbatar cewa a tare suka mutu ba a samu wani bambanci ba komi kankantar shi to ba wanda zai gaji wani a tsakaninsu hali na uku shine ya zamanto ɗaya ya riga ɗaya mutuwa an tabbatar da cewa ɗaya ya riga ɗaya mutuwa amma ba a san wane ne ya riga ɗaya mutuwan a ciki ba amma dai ana da tabbaci ana da tabbaci da yaƙinin cewa ɗaya ya riga ɗaya mutuwa wataƙila bayan wani ya mutu an ji motsin wani a cikin su to amma kuma ba a san waye a ciki ba shi ma wannan babu gado a tsakaninsu domin ba a tabbatar da rayuwar daga cikin sharaɗin gado shine tabbatar da rayuwar magaji bayan mutuwar wanda zai gada sai an tabbatar da haka sannan gado zai tabbata haka yanzu an san dai ɗaya ya rayu bayan ɗaya amma ba a san wane ne ba da haka babu gado a tsakaninsu shi ma sannan hali na hudu zai iya yiwuwa an tabbata wane ya riga wane mutuwa ana da tabbacin haka amma kuma an manta wane ne wane ne ya riga ɗin a ciki an sani sannan aka manta bayan an sani din daga shi ma hukuncin ɗaya da wannan da ya gabata ba a samu tabbacin wane ne ya rayu a bayan wani ba daga shi ma babu gado a tsakaninsu amma idan ana da tabbacin cewa wane ya mutu sannan wane ya mutu to wannan gado yana nan ya tabbata a tsakaninsu waɗannan su ne halayen da ake samu na mutuwa ta gaba ɗaya zai iya yiwuwa haɗarin mota suka yi a tare gaba ɗaya ko ko a'a gida ne ya rushe musu su duka a cikin gidan ko kuma ruwa suka faɗa dukansu suka mutu ba a da tabbas ko gobara aka yi duka suka kone Daka ba a san wane ne ya riga wani mutuwa a ciki ba duka wannan zai zama babu gado a tsakaninsu sai an samu haƙiƙanin rayuwar mutum bayan mutuwar wanda zai gada wannan sharaɗi ne daga cikin sharaɗin gado Daka idan ba a san cewa sun mutu rana ɗaya idan rana ɗaya yana nufin a lokaci ɗaya ne ba a san wa ya riga wani mutuwa ba to wannan shi ne. amma idan an san wanda ya riga wani mutuwa wannan babu matsala ko da gwargwadon kiftawar ido ne ya rayu bayan wani to zai gaje shi daga idan mutuwar da suka yi rana ɗaya mijin ya riga matar mutuwa to zai gaji matar za a raba gadon matar za a bashi raban shi idan kuma matar ce mijin ne ya riga matar mutuwa shi ma za a raba a cire gadon matar ko da ta mutu bayan ya mutu da wasu ɗan lokuta ko mintoci za a raba a cire gadon ta, sai ya zama wannan gadon nata shi kuma zai sake komawa zuwa ga magadanta ita kuma da za su gaje ta wallahu a'lam <coughs> wanda yana magana akan matsalar tarbiyya da haka matsalar tarbiyya cewa ya ake ya ake tarbiyya wa al'amari ne wanda yake mai faɗi darasi ne mai girma karatu ne mai yawa mutum zai je ya yi ya koyi ya ake tarbiyya ba wai kawai wani abu bane wanda za a ce ga shi kawai haka ake tarbiyya ka je ka rinka yi da haka tarbiyya ilimi ne karatu ne wanda ya shafi aqsul da tushe na tarbiyya ta addini malamai sun yi rubuce-rubuce da littattafai masu yawa dangane da hanyar tarbiyyar ɗaya a musulunci da ba abu bane wanda mutum zai nemi cewa kawai ya ake yi a faɗa mai da baki shi kenan ya gama ya je ya kama yi tarbiyya ba ta yiwuwa sai da ilimi ba a iya yin tarbiyya sai an yi karatun abin da za a tarbiyyantar domin wanda ba shi da abu baya iya bayar da abu sai ka samu abu sannan za ka iya bayar da abin ga wani daga tarbiyya haƙƙi ne na iyaye tambayar yana cewa kuma suwa suka fi cancanta da tarbiyyantar da 'ya'ya iyaye ko kuma malaman makaranta malaman makaranta su a 'yan taimako ne taimakawa ne suke yi kawai na wani bangare na rayuwar tarbiyyar amma nauyin da hisabin da aikin yana kan iyayen da Allah ya azurta su waɗannan 'ya'ya. Daga kai ka ba da wasu lokuta ne da wasu awoyi a makaranta malamai su kula ma da wannan ɓangaren. Amma sauran rayuwar gaba ɗaya tana gida ne. Daga tarbiyya tun asali daga gida ake gina ta shi yasa ana fara tarbiyya ne tun kafin a haifi ‘ya'yan da za a tarbiyyantar. Asasin tarbiyya yana farawa ne kafin a haifi ‘ya'yan, shi ya sa tushe da malamai suke bayarwa na tarbiyya a musulunci sun kasu kashi uku. Akwai abubuwan da ana yi ne kafin a haifi ɗan, akwai kuma abubuwan da ake yi bayan an haifi ɗan, a yi a gama, akwai kuma abubuwan da ake yi tun kafin a haifi ɗan. za su ci gaba da tafiya har a gama tarbiyyar ɗan gaba ɗaya daga ɓangarorin guda uku kowanne akwai akwai abubuwan da za ka yi kafin ka auri uwar da za ta haifi 'ya'yan sannan a gina akan wasu abubuwa da za su biyo baya daga tarbiyya abu ne mai faɗi amma al'amari ne mai sauƙi ga wanda ya nemi sauƙin a wurin Allah shi yasa ka'ida daga cikin ka'idojin malaman tarbiyya suke cewa at-tarbiyatu amaliyatun sa'aba lakinnaha sahlatun ala man yassarahu Allahu alayhi tarbiyya aiki ne mai wahala amma yana da sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe mai al'amarin tarbiyya da sai mutum ya nema a wurin Allah daga cikin asasi na tarbiyya da tushe shine addu'a da roƙon Allah shi yasa zamu ga addu'o'in annabawa a cikin alqur'ani da yawa addu'ar ta shafi tarbiyyar 'ya'yansu. rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbi hab li min as-salihin haka annabi ibrahim yake roƙon Allah Allah ka bani ƴaƴa na ƙwarai Allah tun kafin a sami ƴaƴan haka wannan shine abin da mutum ya kamata ya fara ginawa a kai sannan kuma ya nemi ilimi dangane da abubuwan da ya wajaba akan shi kan tarbiyya wallahu a'lam muna nan a cikin suratul tahrim darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta takwas za mu tashi akan aya ta tara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير bayan shimfiɗa da surar ta ɗauko na bayani akan al'amarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma iyalan shi a cikin gida da irin yadda Allah madaukakin sarki ya fuskantar da al'amarin da irin gargadi da Allah madaukakin sarki ya yi musu dangane da biyayya da kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai Allah ya rufe bayanin da kira ga muminai gaba ɗaya kowa da kowa da cewa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tuba wanda yake cikakken tuba wanda ya kunshi waɗannan sharuɗan da aka lissafa a jiya wanda shine taubatan nasuhan Allah ya yi wannan kiran kuma ya faɗi sakamakon da zai bayar ga duk wanda ya irin wannan tuban ya lissafa irin abin da zai bashi shine asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum abu na farko kenan sannan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar abu na biyu na sakamakon da Allah zai bayar ga wanda ya irin wannan cikakken tuba sannan Allah ya mana ishara zuwa ga wani hadari da yake fuskantar bayi a ranar alkiyama shine hadarin tsallake sirati da kuma hasken da mutum yake da shi wanda zai samu na ayyuka na kwarai a nan duniya wanda da shi ne zai tsallake siraɗin da irin yadda Muminai suke addu'a a wannan lokacin cewa Allah ya tabbatar musu da wannan hasken har su samu su tsallake sai Allah maɗaukakin sarki ya koma magana kai tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kamar yadda ya gabata irin wannan kira ne na girmamawa da Allah yake yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce ma manzon Allah ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi jahidil kuffara kai jihadi ga kafirai bana ka yaki kafirai kai jihadi gare su dan ɗaukaka kalmar Allah wal munafiqin haka kuma kai jihadi ga munafikai waglub alaihim sannan ka kausasa musu ka tsananta musu bana kar ya zama akwai sauki dangane da al'amarin da yake tsakaninka da su wa ma'awahum jahannam Allah ya ce makomar su kuma a lahira bayan wannan sakamakon da za a yi musu a duniya na azaba ta hanyar jihadi da kuma kausasawa Allah ya ce makomar su ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir tir da wutar jahannama ta zama ita ce makoma ga mutum ranar alkiyama a nan Allah ya yi umarni da jihadin ɓangarorin mutane guda biyu ɓangaren kafirai <clears throat> wanda dama shine asali a jihadi wanda Allah maɗaukacin sarki ya farlanta cewa a yi jihadi a yaƙi kafirai da sharɗan jihadin da kuma rukunnan shi da malamai suka bayyana a cikin littattafai na fiqh wanda suke tabbatar da cewa jihadin ba wani al'amari ne wanda ake yin shi da ka al'amari ne wanda shari'ar musulunci ta tsara yadda ake yin shi da dokokin shi da kuma ka'idojin shi Allah ya ce manzon Allah ya yaki kafirai domin a asali a farko Allah madaukakin sarki bai yi umarni da ayi jihadi ba Allah ya umarni ne da a ci gaba da kamewa ana yin sallah ana yin ibada babu jihadi a cikin al'amarin al'umma alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sala Allah yana cewa a kame ku kame hannayenku ku tsaida sallah ba farlanta yin jihadi ba sai daga baya Allah ya farlanta jihadi ga al'umma ya zama jihadi ya zama farilla ta wajibi akan al'umma gaba daya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun daka Allah ya wajabta jihadi ga kafirai da dokokin jihadin da sharɗan shi sai Allah ya umarci manzon Allah da cewa ya yaƙi kafirai yayi jihadi ga kafirai idan jihadin ya kama kuma jihadin yana nan tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar alkiyama babu lokacin da za a soke hukuncin jihadi sai dai idan sharuɗan jihadin ba su tabbata ba ƙa'idojin jihadin ba su tabbata ba to amma anan sai Allah ya ce wal munafiqin haka kuma a yi jihadi ga munafikai aka yi umarni na jihadi ga munafikai kuma mun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi rayuwa da munafikai kamar yadda Allah ya ce wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum cewa akwai mutane da suke kewaye da garin Madina da garuruwa da ƙauyaku waɗanda suke munafukai ne akwai ma waɗanda suke a cikin garin madinan waɗanda suke munafukai ne wanda ba ku san da su ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a taɓa samun lokacin da ya fito da rinduna za a je a yi jihadi a yaƙi kafirai ba a yaƙi munafukai ba an fito za a yi yaƙi da rundunar munafukai da haka haka manzon Allah ya ci gaba da tafiyar da su har manzon Allah ya bar duniya har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi sallah ga wasu daga ciki idan sun mutu a hukuncin cewa suna cikin muminai suna tare da musulmai ana al'amura na addini da su sai da Allah madaukakin sarki ya hana shi sai da Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsayuwa akan gawar su ko kabarin su idan sun mutu da haka anan Allah ya umarni da yaƙi da haka sai ya zama jihadin kashi biyu ne akwai jihadun bisinan bisaifi sinan. akwai jihadi na makami takobi da bashi wanda za a fito a yaƙi akwai kuma jihadi bil lisani wal hujja akwai jihadi kuma na baki na tsayar da hujjoji da dalilai da kuma ilmantarwa daga wancan jihadin kashi na farko na makami da yaƙi shine wanda Allah ya farlanta shi akan kafarai, wanda za a yaƙi kafarai da shi jihadin hujja da dalili shine jihadin da za a yaƙi munafukai da shi wannan kuma shine abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam <clears throat> ya gudanar da rayuwar shi kai. sai ya zama aikin manzon Allah shine tafsirin wannan ayar na jahidil kuffara wal munafiqin manzo Allah wa'ancan ya yake su da makami waɗannan kuma ya yake su da hujja da dalili daga ana yakar munafikai ne jihadin munafikai ana yin shi ne da hujja da dalili kamar yadda yake a wancan lokacin haka kuma yake ci gaba da kasancewa har zuwa ranar tashin alkiyama akwai wanda suna cikin musulmi da sunan musulunci amma su ne masu tayar da shubuhohi a cikin addinin masu kawo abubuwa waɗanda za su sa shakka a cikin addinin yau ya ɗauko waccan shubha gobe ya ɗauko waccan shubha to wannan jihadin da Allah ya wajabta ma al'umma akan wannan shine jihadin raddi akan waɗannan shubuhohin da kuma warware su da mayar mai da martani dangane da wannan aikin da yake aikatawa to wannan shine jihadin da Allah ya dora a wannan babu wayancan kuma kafirai su kuma su ne Allah ya ɗora jihadi na makami da yaƙi a kansu idan sharuɗan jihadin sun tabbata. Da haka da Allah ya ce, Ya ayyuhan nabiyu jahilil kuffara wal munafiki kowanne da irin jihadin da Allah maɗaukacin sarki yake nufi a kan shi da wannan. Sai ce, Waglub alaihim, ka kausa musu, ma'ana kada su rinka samun kausasawa. daga gare ka a wuri ɗaya kuma Allah madaukakin sarki yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau anan kuma an ce waghluz alaihim shi yasa waɗansu malaman tafsiri suka fassara waghluz alaihim suka ce abinda ake nufi waghluz alaihim fil hudud su munafikai kenan ka kausasa musu a wurin tsayar musu da haddi kakka tausasa musu <coughs> kakka ji rahama a gare su idan sun aikata wani abu na haddi to a tsayar musu da haddin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi umarni da haka shine ma'anar waghlud alaihi sai zama kausasawar anan ana nufin munafikai ba wai ana nufin gabaki ɗaya hadda sauran kafirai ba domin mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirai <coughs> akwai tausasawa a cikinta manzon Allah yana tausasa ma kafirai wurin mu'amala hatta waɗanda suke zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana karɓan su da girmamawa wasu ba manzon Allah yana musu kyauta yana musu ihsani har kyautar da ihsanin ta sa su musulunta saboda irin karamci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nuna musu kinan zai zama waghluz alaihim ba wai ana nufin kowa da kowa ba wanda ya cancanci kausasawan sai a kausasa mishi kaman munafikai da sauran waɗanda suka sifanci da irin wannan sifofin a kausasa musu a wurin mu'amala ko kuma a kausasa musu a wurin tsayar da haddi idan sun aikata wani abu wanda ya shafi keta haddin Allah subhanahu wataala sai zama shine ma'anar waghlub alaihim anan waɗannan hukunce hukuncen guda biyu Allah ya bayar da su ne na azabar su ta duniya ayi jihadi a kashe na kashewa a raunata na raunatawa a kame na kamewa a matsayin ganimar yaki duka wannan yana ƙarƙashin azabar Allah da yake musu anan duniya sannan a wurin addi a tsayar musu da haddi wanda ya dace da su a kausasa musu <clears throat> shi ma yana cikin azabar Allah a nan duniya a lahira kuma sai Allah ya ce wa ma'wahum jahannam makomar su ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir wannan makomar kafirai umuman gaba ɗaya kenan amma su munafikai sai Allah ya sake nuna azabar tasu ma ta wuce nan Allah ya ce innal munafiqina fid darkil asfali minan nar munafukai suna can mataki na ƙololuwa na ƙarƙashi a cikin wutar jahannama din wanda matakinsu kenan ya wuce mataki na sauran kafirai saboda su suna cikin masu imani suna sauraron alƙur'ani suna ganin karantarwar addinin musulunci a aikace amma duk da haka kuma suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama azabar su ta sha bamban da azabar sauran kafirai waɗanda ba su riga sun matso kusa da addinin sun ga haƙiƙanin yadda yake ba shi ne sai ya zama suke darkin asfali minan na sauran kafirai kuma wa ma'awahum jahannam wa bitsal masir tur da wutar jahannama ta zama ita ce makomar bawa ranar alkiyama ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين نعم. الله مدوكتين سركي يتي ضرب الله مثلا للذين كفروا Allah maɗaukakin sarki ya buga misali na waɗanda suka kafirce ma Allah misalin waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya ce shi ne misalin imra'ata nuhin wa imra'atu matar annabi nuhu alaihi salam da kuma matar annabi lut alaihi salam wayannan matan guda biyu Allah ya ba da misalin su dangane da abin da ya shafi kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala, abin da wannan misalin yake so ya yi magana a kai ko abin da misalin ya kunsa ne tabbatar da cewa alaƙa tsakanin wani da wani ba ta iya kubutar da mutum ta tseratar da shi daga azabar Allah shi ne abin da misalin yake so ya tabbata daga misalin Allah yana buga misali dangane da cewa alaƙar wani da wani ba za ta amfane shi ba ranar alƙiyama matuƙar bai yi abin da zai iya kubuta ba shi ne manufar misali daga Allah ya ce ya Allah ya buga misali wanda yake tabbatar da cewa wani baya amfanar wani ranar alƙiyama da matar annabi Nuhu da kuma matar annabi nuhu alaihi wassalam su waɗannan matan guda biyu Allah ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihain sun kasance a ƙarƙashin igiyar auren waɗansu bayi guda biyu daga cikin bayinmu salihai na kwarai ma'ana sun kasance a ƙarƙashin waɗannan annabawan daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala sune annabi Nuhu da annabi Lut sai Allah ya ce fa khanatahuma amma sai suka ha'inci waɗannan bayin namu guda biyu bana suka ha'inci annabi suka ha'inci kuma annabi kowanne matar shi ta ha'ince shi abinda ake nufi da ha'inci a nan, shi ne suka yin imani da su a addininsu, suka kafarce musu duk da cewa su ɗin su ne Allah ya aiko zuwa ga al'ummarsu kuɓutar da su amma matansu suka yin imani da su babu wani ha'inci sama da wannan wannan shine babban ha'inci daka Allah ya ce fa kana tahuma sai suka ha'inci waɗannan bayin suka ha'inci waɗannan bayin namu salihai falam yughniya anhuma min Allah shay'an daka su waɗannan bayin namu su biyu salihai duk da cewa suna cikin min ibadina salihai ne amma falam yughniya anhuma min Allah shay'an ba su iya amfanar da su waɗannan matan nasu da komai a wurin Allah mana ba su iya kukutar da su daga azabar Allah subhanahu wata'ala ba duk da cewa su suna da daraja a wurin Allah suna da matsayi a wurin Allah suna da ɗaukaka a wurin Allah sannan kuma daga cikin waɗanda suka fi kowa kusanci da su a duniya su ne matansu amma ba su iya amfanar da matan da komai a wurin Allah subhanahu wata'ala ba shine falam yughniya anhuma min Allah al? Malamai tafsiri suna cewa abinda matar annabi nuhu alaihi salam tayi wanda shine ma'anar fakana taguma ne khiyana da tayi ma annabi nuhu shine tana sanar da mutanen shi cewa yana da taɓin hankali yana da hauka daga cewa da suke yi majnunu wasdudin cewa mahaukaci ne annabi nuhu da haka daga wurin matar shi ne suka samu wannan al'amarin ita take ƙara tabbatar musu da cewa yana da matsalar kwakwalwa da haka Allah ya kira ta da cewa fakana tahuma walansu malamai suka ce abinda take yi shine idan mutum yayi imani da annabi nuhu alaihi salam a asirce sai ta je ta tona a wurin manyan gari cewa wane ya zo ya yi imani shine ha'incin da take ma annabi shi shine ma'anar fakana huma da aka sai a kama mutum yi ta azabtar da shi bayan kuma ba wanda ya san da imanin shi daga shi sai annabi Nuhu alaihi salam da aka wannan shine suka ce yana daga cikin ha'incin da take yi ma annabi Nuhu alaihi salam ita kuma matar annabi Lutu alaihi salam ta kasance idan ya yi baƙi yana ɓoye baƙi idan sun zo saboda mummunar ɗabi'a da mummunan hali na mutanen shi da aka sai ta je tana tona asiri cewa akwai baƙi akwai wasu sun zo gidan akwai baƙi a ɓoye a gidan sai ta je ta tona su kuma su zo da neman sai sun yi alfasha da waɗannan baƙin da aka wannan yana daga cikin khiyanar da take yi ma annabi Nuhu annabi lutu alaihi salam daga sai Allah ya sifanta su su biyu yace fa khanatahuma sai suka ha'inci waɗannan bayin namu salihai guda biyu da haka falam yughniya anhuma min Allah shay'an basu iya amfana musu da komai basu iya amfanar su da komai a wurin Allah waqila sai a ce musu ko kuma za a ce musu ranar alkiyama idan an tashi ودخول النار مع الداخل وقيل دخول النار مع الداخل ذات مسك شغوتا كوبين معنى ده ماتر النبي نوح ده ماتر النبي ku shiga wuta ma'addaqilina tare da masu shiga wuta duk cewa ku matan annabawan Allah ne wannan ba zai hana a ce muku ku shiga wuta tare da masu shiga wuta ba da haka yanda azabar Allah a nan duniya da ta zo ba a kubutar da ku daga azabar Allah ba lokacin da Allah ya saukar da ruwan tufana Allah bai kubutar da matar annabi Nuhu ba hatta matar shi an nitsar da ita a cikin wannan azabar da halaka haka annabi Lut lokacin da aka saukar da azaba hatta matar shi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin illa imra'atahu qaddarnaha min al-ghabirin har matar Allah ya ce mun kaddara ta cikin waɗanda za a halakar da su gaba ɗaya daga duka sun halaka a nan duniya da azabar Allah haka kuma a ranar alkiyama Allah zai tayar da su ya shigar da su wuta su sake dawwama a cikin azabar Allah daga wannan misalin misali ne Allah yake bugawa da cewa alaƙa ba za ta amfanar da wani a gaban Allah ranar alkiyama ba shi yasa Allah ya kawo misalai da yawa a cikin alkur'ani dangane da wannan Allah ya kira ta da cewa yau mai firru maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani da haka duka wannan kowa yana neman yadda zai kubutar da kanshi ne ba wanda zai amfanar da wani haka kuma Allah ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an ku ji tsoron wani wuni shine ranar alkiyama ranar da wani rai ba zai iya amfanar da wani rai da komai ba haka Allah ya ce yawma la liku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idin lillah ranar da wani rai bai isa ya amfana ma wani rai da komai ba ba wani abu da zaka iya mallaka ma wani baka mallaki komai ba ballantana ma ka mallaka ma wani a wannan ranar al'amarin gaba ɗaya a hannun Allah yake haka Allah ya ce wattaqu yawman la tajzi yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi shay'an ranar da uba ba zai iya amfana ma dan shi da komai ba ranar kuma da ɗa ba zai iya amfanar uban shi da komai ba inna wa'dallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne ba zai saba ba daka babu wani wanda zai iya amfanar wani idan akwai wani wanda zai iya taimakon wani a ranar alkiyama miji ne da zai iya taimakon matar shi da ya rayu da ita a matsayin matar shi ya taimake ta ya kubutar da ita amma duk da haka mijin ma kuma wanda yake mai matsayi mai daraja mai ɗaukaka a wurin Allah amma Allah ya ce falam yughniya anhuma min Allah shay'an daga ba abin da za su iya amfanar da su a wurin Allah ba wani abu da za su amfana da shi duk da kasancewar su suna da kusanci da wannan wa'annan annabawan na Allah sai zama misali ne Allah ya buga anan wanda yake tabbatar da cewa kowa shi zai kubutar da kanshi a ranar alkiyama kowa shi zai yi abin da zai tsiratar da kanshi a ranar alkiyama sannan kuma a wuri ɗaya gargaɗi ne <coughs> ga su matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana kada ku sakankance cewa ku matan annabi ne kada ku saki jiki cewa ku matan annabi ne zama ba aikin da zai kubutar da ku daga azabar Allah ku ga yadda azabar Allah matan annaba wannan guda biyu ba su iya kubutar da matansu daga wannan azabar ba to da haka kuma kada ku dogara da wannan matsayin da kuke da shi da wannan alakar da kuke da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku tabbatar da cewa aikin mutum shine abinda Allah madaukakin sarki yake lura da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin shi yasa yayi baya to dangantakar shi ba za ta sa yayi gaba ba cewa shi dan wane ne ko jikan wane ne ko menene matsayin shi wannan ba zai taimaka mai da komai a wurin Allah ba shi yasa kowa dole ne ya dage yayi aiki ko da shi wane ne kamar yadda mai magana yake cewa lasna wa in kunna zawi hasabin yawman ala al-ahsabi nattakil nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'ala mithla ma fa'alu yace mu koda muna da dangantaka muna da alaka muna da dangi to ba ma dogara da wannan dangantakar ko wannan alaka ba mu taba dogara da ita ba ko kadan muna yin aiki ne kamar yadda su ma magabatan namu suka yi aiki wanda muke alfahari da su din mu ƴaƴan wane ne jikan wane to mu ma muna yin abin da su ma suka yi ne. na nabni kama kanat na tabni wa naf'ala mithla ma fa'alu abin da suka yi mu ma muke kokarin mu aikata to da wannan ne mutum yake iya samun kubuta a wurin Allah subhanahu wata'ala amma daga lokacin da mutum ya fara tunanin shi dan wane ne jikan wane ko su mabiya wane ne ko su kaza ne daga ko sun yi ko ba su yi ba za su tsallake to wannan ya jefa kanshi zuwa ga halaka matukar da yana karanta alkur'ani yana ganin irin waɗannan misalan da Allah maɗaukacin sarki yake bayarwa to zai tabbatar da cewa duk wanda ya dogara da wani abu sawa'un ko da mutum ne ko mala'ika ko annabi to ya tabbatar da cewa ya dogara da abin da ba zai kai shi zuwa ga tsira ba abinda zai dogara da shi shine aikin da wannan wanda ya dogara da shi din yake yi domin shi ma ya sami irin abin da ya samu Daga wannan misalin na farko ya kunshi magana akan dangantaka da alaƙa ba ta iya kubutar da mutum matukar bai yi aikin da zai sa Allah ya kubutar da shi ba وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة في فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين مثالي نبيه Allah maɗaukacin sarki anan ya buga misali shi kuma ga ɓangaren waɗanda suka yi imani a can an yi misalin waɗanda suka kafirce suna ƙarƙashin bayin Allah na ƙwarai a nan kuma an buga misali na waɗanda suka yi imani suna ƙarƙashin faziran bayin Allah kafirai Allah ce wa daraballahu matsalar lillazi na amanu Allah ya buga misali na misalin waɗanda suka yi imani misalin shine imra'ata fir'au misalin matar fir'auna id qalat lokacin da take cewa rabbi ibn li indaka baitan fil janna ya ubangiji ina roƙonka ka gina min gida a cikin aljanna wa najjini min fir'aun kuma ina roƙonka ya Allah ka kubutar da ni daga fir'auna wa amalihi kuma ka kubutar da ni daga irin aikin fir'auna na kafirci da kan kangare ma Allah subhanahu wataala ko kuma daga irin azabar fir'auna da yake azabtar da masu imani Allah ka kubutar da ni daga wannan azaba najjini min alqawmi adh kuma Allah ina roƙonka ka tseratar da ni ka kubutar da ni daga mutanen da suke azzalimai ko waɗanne azzalimai ne sawa'un fir'auna ne ko sauran azzalumai da suke rayuwa a bayan ƙasa gaba ɗaya ya Allah ka tsiratar da ni daga wannan sharrin na azzalumai a nan an kawo misalin matar fir'auna ba ce ta yi imani ba ko mai imani ce ita sai aka faɗi wani aiki daga cikin aikin da take yi wanda wannan aikin yake tabbatar da imaninta da kuma cikar imanin da take da shi da Allah domin yanzu ba tana cewa na musulunta ba ne ko na yi imani da annabi Musa yanzu imanin ya kai ga neman aljanna ne ma take yi kai tsaye a wurin Allah subhanahu Ta'ala. cewa ya Allah ka gina min gida a wurinka indaka a wurinka ba wai kowace aljanna ba <coughs> ma'ana aljanna maɗaukakiya wadda take kusanci da Allah subhanahu Ta'ala. shi yasa waɗansu malamai suka ce shi ne take nufi da cewa indaka ka gina min gida a wurinka ma'ana aljanna ta take kusa da Allah subhanahu wata'ala ta sami irin wannan matakin na kololuwa ne abin da take fata daga imani ya kai matuƙa kenan ya kai kololuwa cewa matar fir'auna ta zama mai imani wanda take roƙon aljanna maɗaukaciya a wurin Allah subhanahu wata'ala sannan take roƙon Allah ya tsare ta daga sharrin aikin fir'auna da kuma azabar da yake yi ga bayin Allah mu'minai wannan shine misalinta da aka misali na biyu yana nuni akan cewa kasancewar mutum yana da yana ƙarƙashin fajiri kafiri lalatacce wannan ba uzuri bane ya zama fasiki faziri lalatacce a wurin Allah. Allah ba zai karɓi wannan uzurin ba idan matar fir'auna wanda shine mafi kangarewar bayan Allah a bayan ƙasa ta zama mai imani to dan kana karkashin wani mutum dan kana karkashin wani mai gidanka ko wani oganka ko wani wurin aikinka an ce dole sai ka yi kaza ko sai ka yi abin da saban Allah ne ka zunubi ka yi abin da Allah baya so to baka da wani uzuri a wurin Allah in dai matar fir'auna za ta kangare ma fir'auna ta yi imani da Allah a daidai lokacin da fir'auna yake soke masu imani da Allah ta yi imani da Allah ta tafi a haka to wani uzurin kasancewar ka karkashin wani wanda yake mai mara mara kirki ko mara imani ko mutumin banza wannan baka da wani uzuri da zaka iya kafa hujja da shi a wurin Allah subhanahu wata'ala da haka anan an bada misali na mutuniyar kirki yar aljanna ta kwarai a ƙarƙashin mafi kangara na bayin Allah subhanahu wata'ala a can kuma an ba da misalin kafirai fasikai a ƙarƙashin bayin Allah mafiya ɗaukaka mafiya darajar bayin Allah a bayan ƙasa wannan har yanzu zai tabbatar mana da cewa alaƙa ba ta iya amfanar da mutum da komai kafircin fir'auna da matakin da ya kai na cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi shine wanda aka samu a cikin bayin Allah a bayan ƙasa wanda yake da'awar shine Allah kai tsaye amma duk da haka a ƙarƙashin shi matar shi da take ƙarƙashin auren shi Allah ya tabbatar da cewa ta yi imani da Allah <coughs> wannan kuma yake ƙara tabbatar mana da cewa shiriya gaba ɗaya a hannun Allah take wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi wanda kuma ya bace babu wanda ya isa ya shirya da shi idan wa'azi ne a cikin annabawa babu wanda ya kai annabi Nuhu alaihi salam amma ya gama duka matar shi tana nan akan kafirci ba ta yi imani da shi ba Allah labari yake bayarwa dangane da abin da annabi Nuhu yake faɗa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara na kira su da daddare na kira su da rana thumma inni thumma inni da'awtuhum jihara sannan na kira su a bayyane thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra na bi ɗaya bayan ɗaya a asirce na yi duk wata hanya ta wa'azi da ake yi, annabi Nuhu ya yi. Ya yi da rana ya yi da daddare ya yayi ɗaiɗaiku yi a fili a bayyane yi a koye a asirce ɗaya bayan ɗaya duka ba wanda bai gwada ba amma duk da haka Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan a ce ɗan kaɗan ɗin ma kuma babu matar shi babu ɗan shi duka a haka suka mutu da shari'a a wurin Allah take idan kana cewa ihdinas siratal mustaqim a cikin sallah ka rinka hararo da wannan ma'anar ya zama kullun da gaske kake yi shiriyar kace nema Allah ya shiryar da kai ba wai kawai fada da baki ne kawai kace ihdinas siratal mustaqim ka wuce ba haka waɗannan ayoyin guda biyu ko waɗannan misalan guda biyu suna tabbatar mana da cewa duk wanda Allah ya shirye shine shiryayye wanda kuma duk ya bace babu wata hanya da za a iya shiryar da shi wannan shine misali na biyu da Allah ya bayar al misalin mata biyu a ƙarƙashin annabawa <clears throat> da kuma mace mumina a ƙarƙashin mafi kafirci a bayan ƙasa sai Allah ya bada wani misalin kuma na daban bayan waɗannan ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين <coughs> الله سيوى مريم كنسي زموانا عطفيني أكن آية متقباتة وضرب الله مثلاً Maryam ibnat Imran haka kuma Allah ya buga misalin Maryam ‘yar Imran alaiha salam allati ahsanat farjaha wadda ta tsare ta kiyaye al'aurarta ba na ba ta yi wani abu na fasikanci ko fajirci da saban Allah subhanahu wata'ala ba sai zama wannan kamar mai da martani ne dangane da Yahudawa waɗanda suke zarginta da fasikanci da Allah ya kira ta da cewa ahsanat fardaha wadda ta tsare al'aurata ba ta yi fasikanci ba fa nafakna fihi min ruhina sai muka busa mata daga cikin ruhinmu ana muka busa mata wani ruhi daga cikin ruhinmu kamar yadda Allah yake busa ruhi a jikin kowane gangar jiki na ɗan adam idan Allah zai halicce shi kamar yadda manzon Allah ya ce thumma yunfakhu fihi ruh lokacin da mutum yake cikin mahaifa to haka ita ma muka busa mata daga cikin ruhinmu Allah ya aiko mala'ika Jibril alaihi salam ya zo zuwa gare ta da ta gaishe take cewa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya qala inni qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya yace ni manzo ne daga wurin ubangijinki Allah ne ya aiko ni in zo in kawo miki kyauta in kawo miki wani kyauta na wani da wanda yake tsarkakakken da daga anan mala'ika jibril da yazo ya busa a cikin wuyan rigarta shine fa nafakhna fihi min ruhina muka yi busa ga ga Maryam alaiha salam daga ruhi daga wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ruhun minhu annabi Isa shi ma ruhi ne daga wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda kowane rai shi ma ruhi ne daga wurin Allah subhanahu wataala inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun daka annabi Isa ruhi ne daga wurin Allah kamar yadda kowane rai yake daka shi ba Allah bane ba kuma dan Allah bane kaga Allah ya turo mala'ika yayi busa shine farafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha kuma maryam alaiha salam ta gaskata kalmomin ubangijinta ba na sakon da mala'ika ya zo mata da shi <clears throat> na cewa inna ma ana rasulu rabbiki ni manzo ne daga wurin ubangijinki malamai suka ce ne ake nufi wa da bi kalimatin rabbiha sai ta gaskata wannan kalmar da mala'ika Jibril alaihi salam ya faɗa mata ya zama ta yadda cewa ɗan saƙo ne shi daga wurin Allah subhanahu ta'ala. waɗansu kuma suka ce bi kalimati rabbiha ana nufin shi annabi Isa ɗin alaihi salam da Allah ya yi mata kyautar shi shine wa saddaqat bi kalimati rabbiha domin an kira shi da cewa wa kalimatin min Allah kalima ne shi daga Allah da haka sai aka ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha sai zama ta gaskata annabi Isa alaihi salam wa kutubihi kuma ta gaskata littattafan Allah ta gaskata abinda Allah ya saukar na Attaura da injila ta yadda da su bata ƙaryata littattafan Allah ba da Allah ya saukar wa kanat min al kuma ta kasance ita Maryam alaiha salam tana daga cikin masu ibada da da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da mata ce wadda take mai da'a mai biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wadda Allah ya bata matsayi mai girma a wurin shi subhanahu wata'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah yake cewa kamula min ar-rijali kathir wa lam yakmul min an-nisa'i illa maryam maryam ibnatu imran wa asiyatu bintu muzahim manzo Allah ya ce mazaje da yawa sun samu matakin kamala sun kai matakin kamala amma a cikin mata ba samu waɗanda suka kai matakin kamala ba sai Maryam ibnatu Imran ita wannan Maryam da Allah ya faɗa a nan <clears throat> sai ta biyu kuma shine Asiya bintu Muzahim Asiya matar Fir'auna ita misali na biyu kenan da aka waɗannan guda biyu manzon Allah ya ce su ne mata waɗanda suka kai matakin kamala a cikin mata amma akwai mazaje waɗanda suke da kamala da yawa a cikin maza amma a mata waɗannan guda biyu su ne suka kai mataki na kamala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ne waɗansu malamai suke da'awar cewa akwai annabta a cikin mata amma kamalar manzan Allah ba yana nufin kamala na matakin annabtaka ba ne da babu annabawa babu annabiya a cikin mata kamar yadda wannan shine ƙaunin jumhur na malamai wanda suka tafi akan cewa sun kai mataki ne na siddiqiyya kamar yadda Allah ya faɗi ita Maryam alaiha salam cewa mar masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa mahaifiyar annabi Isa alaihi salam siddiqa ce da aka matakin siddiqiyya shine mataki na kololuwa wanda daga shi sai matakin annabta da aka ba su kai mataki da za a danganta su zuwa ga annabta ba da aka su dai kamala sun kai mata suna da kamala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ya zo a waɗansu riwayoyin hadisan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa su biyun nan duka suna daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a aljanna ranar alkiyama daga wannan yana da kaɗan daga cikin misalan da Allah madaukakin sarki ya buga a cikin alkur'ani wanda akwai darussa masu yawa a ciki misalan da Allah yake bugawa suna ɗauke da darussa masu yawa al-imam ibn al-qayyim ya rubuta littafi amsalul qur'ani misalai da aka kawo a cikin alkur'ani wanda suke daban-daban ilimi ne mai zaman kanshi daga cikin ulumul qur'an ilimin da ya shafi amsalul qur'an misalan da Allah yake bugawa menene darussan da suke cikin misalan menene fa'idodin da za a fa'idanci da su da waɗannan misalan domin Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al misalai ne muke bugawa a cikin alkur'ani ga mutane amma ba waɗanda suke gane waɗannan misalan su fahimci abin da ake nufi da waɗannan misalan sai waɗanda suke masu ilimi masu fahimta su ne suke gane misalan da Allah yake bugawa a cikin alkur'ani da haka Allah madaukakin sarki muke roƙo ya amfana da mu da abin da muka ji abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya sa mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك